اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد اللهم اسنا عقبتنا في الامور كلها واجرنا من كيزي الدين عذاب الاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma hakimin damba yau 18 ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1438 wanda ya zo daidai da 13 ga watan 6 2017 Gregorian calendar تمام بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه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 watakilan muka saba muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imrana yau da mu tashi aya ta 180 a inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum anan Allah madaukakin sarki yana jan hankali yana jan kunne wato kenan ga wasu dangi na al'umma wanda suka cewa Allah madaukakin sarki inda Allah yake cewa la sabannan lazina yabkhaluna bima Wa wa'anda suke rowa da abin da Allah madaukakin sarki ya basu shine yace kada su zaci cikin abin da Allah madaukakin sarki basu na falala da alkhairi sai suna ruwa da shi kada su zanci huwa khairan lahum yin hakan wato kenan alkhairi ne a gare su ai wato kenan ruwa da suke yi din nan karsu da kai alkhairi ne a gare su Allah madaukakin sarki bal bar wanda ka ji wata magana huwa sharrul lahum yin hakan sharri ne a gare su ai lasibanna albakil kada marowaci marowaci kar ya zaci anna jam'ahul mal tara dukiya da yake bi nafihi wanda yake ta domin ta amfane shi to kar ya tsammanin cewa in ya tara din nan ya rowa ya yamfa uhu cewa wai za ta amfana da shi a'a huwa mudarratun alaihi in ya tara dukiya baya faki fi sabilillah ta zama ta cutar a gare shi laifi dinihi a cikin wato addinin addininsa wa rubama kana fi duniyahu wani lokaci idan mutum ya tara dukiya da yawa ya yi koranta ya ya bayar takan zama cutarwa a gare shi a nan gidan duniya ta sama wato kenan gaba daya wannan malaman tausiri su suka ce ta sauka a akan ahal kitabi al-yahudu da wannan sara saboda a cikin littafin su akwai sifofi da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama da zuwansa da addininsa da komai da komai nasa amma sai gashi sun ɓoye sun yi rowa sun kisa bai wa mutane sun kisa bayyana wa mutane wannan abin saboda kai ilimin da Allah ya ba su sai suka yi rowa da shi to ɓoye shi da suka yi sai zama sharri a gare su tun a nan gidan duniya haka kuma gobe kiyama wasu malamai suka ce a'a kan wa'ansu mutane ne wanda Allah kuke sarki ya ba su wani ni'ima sai suka zama sun hana zakka idan mutum Allah kuke sarki ya ba shi dukiya sai ya zama ya hana zakka ba zai bayar ba to lalle Allah madaukakin sarki zai sa wannan abu ya zama wato kenan matsala a gare shi a nan duniya da kuma gobe kiyama ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya ba shi dukiya ya tara ta yake ya fitar da hakkin Allah a cikin ta wato kenan na zakka dan da ya mutu musila lahu shaja'ul aqra za a misalta masa wato kenan maciji kumurci wanda yake wato kenan bakin kumurci mai kora a kansa ma'ana kansa fari saboda jimawansa shekara da shekaru Allah ya masa nisan kwana gashi ya girma ya fara tsufa Allah ra'asihi zabi ne akwai dugo guda biyu na baki a fuskarsa kusa da idonsa wanda zai sa in ka gashi da zama abin tsoro sannan in an kawo wannan za a kawo shi ya zo a nan da masa a wuyansa ya kama fatar bakinsa yana yaga yana sa masa guba yana ce masa ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyarka ni ne taskarka ni ne saving account ɗinka ni ne current account ɗinka da ka tara ka jirge ka fitar da hakkin Allah madaukakin sarki don haka duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya bai fitar da zakka ba to tabbas wannan abu zai faru da shi ranar tashin alkiyama kai kuma hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki yadda da shi yake cewa duk mutumin da Allah ya bashi timaki, ko awaki ko shanu ko raƙuma bai fitar da zakkar su ba to ranar lahira za a gaba da shi kato a kwantar da shi su rika zuwa suna taka shi ran da ya mutu kai ma ba sai ranar lahira ba za a zama da shi kato a cikin kabarinsa a kawo su ko su nawa ne su layi su rika bi ta kansa suna taka shi da kofatansu suna cakansa da kafansu suna taka shi suna wucewa suna kewayowa lokacin da ta ƙarshe ta gama tsallakewa ta farko ta sake dawowa haka za su yi ta kewayawa suna bi suna ta tattaka shi har sai ranar tashin alkiyama sannan a nuna masa matsayinsa in jannatu wa immal nar saboda haka idan Allah ya bai mutum dukiya wato wani ni'ima ne da Allah ya bashi ba wai wayo bane ba dabara bane a'a zabi ne kaman annabci ne in kaga Allah ya zama da kai annabi ba wayo bane ba dabara bane a'a zabi ne na Allah kamar manzanci ne Allah ya zama da kai manzo haka ne Allah ya zama da kai sarki haka ne Allah ya zama da kai mai kuɗi haka ne duka ni'ima da Allah dauke sarki ya ba dan adam akwai bukata ya fahimci cewa wannan daga Allah ne <coughs> da haka musamman dukiya kar mutum ya rowa da ita idan kuma ya rowa <coughs> sai Allah ya ce kar ya zaci wannan din khairan lahum kar su zaci wannan din alkhairi ne wato kenan a gaishe ta ce wala saban alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum kada inda suke rawan abin da Allah ya ba su na falala su yi tsammanin wannan hakan din alkhairi ne a gare su a abal ba haka bane huwa sharrun lahum wannan zai zama sharri ne wato kenan a gare su ranar tashin alkiyama sai ce sai yudawquna wallahi za a nannaɗa musu ma bakhilu bihi abinda suka yi rowa da shi dinnan mutu da ranar tashi alkiyama shi da kamar da muka karanta wancan hadisi a sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda bai bada zakka ba ya mutu musila lahu shija'ul aqra za a kawo masa katon kumurci gashi na a gabansa. sa bakin kirin tsofo wanda ya dade yana da kora kansa ya suɗe. saboda ya jima bai samu abin da zai cacika ba kuma idansa lahuza biyu ta ne ɗigo biyu na baki a kusa da idonsa yana barazana haka za a zo a naɗa masa a wuyansa sai yi na ma bakilu bihi yau markiyama in an ce ɗauku asalin kalmar ɗauku akwai kurciya wadda take da wani baki a wuyanta haka shi shine larabawa suke cewa ɗaukul hamama hatim da'i yake cewa babansa ya abati dawwaktuka biha daukal hamamati almadha madad dahari an bashi kiwon raƙuma kaman guda 100 ya je ya kiwatar da ya je kawai sai samu mawaka sai rarraba musu kawai ya samu mawaka guda uku a ah, mara mara ba mara mara ba shi sarkin kyauta ne sai ce kawai kai eh, ɗari kai 300 uku da kaza kai ɗari uku da kaza ɗari uku da ya kyautar da su ya da gida ina raƙuma ya ce ya abati dawwaktuka biha almajdad dahari ɗaukar hamama na rata na rataya maka daraja da ɗaukaka har duniya ta kare ba za a manta da kai ba irin yadda kurciya take da wani alama haka a wuyanta kaga kurciya da Allah haka ya halice ta idan kaga babu wannan abun a wuyanta to ba ta duniya ita ma sadaka timu ya yayi wannan kyautar ya ce har duniya wata rinde ba za a manta da ubansa ba saboda za a rika karantawa tarihi to shi ne sai Allah ya ce wannan dukiyar ne za a zama da ita wato kenan macijiya a natsa masa a wuyansa ɗaukar hamama ganyen yanda ake kurciya take da wannan alama wato kenan a wuyansa idan kaga in ya nade wuyanka babu halin kuma uku sai ya ta cizo kawai yana ta zuba masa guba yana ta zuba masa guba irin macijin can ne ba ma irin macijin wata kenan duniyan nan ba Allah madaukakin sarki ya sauka sannan wasu malamai suka ce har yanzu ta shiga cikin wata kenan wanda yake da dukiya ma baya fitar da kaya na taimako amma zai zama ba shi da zargi kamar wancan idan an ce bukulu ko wala hasaban allazina yabkhaluna in an ce buhulu rowa shine idan ka yi rowa kan abin da yake haƙƙi haƙƙin wani ba ka ɗauka ka bashi ba Ka kaga zakka haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin misina ne idan ba ka ɗauka ka basu ba yanzu ya zama bukulu don haka wasu suke cewa akwai bambanci tsakanin shuh da kuma bukul wasu kuma suka ce a'a do ma'anansu guda ɗaya ne Allah maɗaukakin sarki ce wa man yuka shuha nafsihi fa humul muflihun duk wanda Allah ya taimaka masa ya kare kansa gaba da rowar kansa to wannan sune masu rabota da haka wasu kuma suka ce a akwai bambanci fi tsakaninsu akwai al-umum wal khusus in an ce bukulu wato rawar abin da yake nan ne shuhu kuma hankoro da rawar abin da bai shigo hannunka ba tukunna abinda bai shigo hannunka ba wato kenan kana ruwansa kana hankolarsa kana hankolarsa ka tara kuma ba za ka bayar ba wannan shine shuhu wanda kuma ya shigo hannunka ka makare ka hana shine wato kenan ake kiransa bukulu wasu wasu kace a duk da shukha da bukulu du ma'anansu wato kenan guda ɗaya ne duka laifi ne saboda ka rowa ba ta kawowa alkhairi a mutum musamman a cikin dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana kasa malin an sadaka ce dukiya ba ta taba tawaya in dai a dalilin sadaka ne dan ka fitar da zakka ko kai kyauta ko kai sadaka duka wannan baya daga cikin abubuwan da suke sawa to kenan dukiya ta abin nan cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa yake cewa ittaqu ittaqu shuhha ku ji tsoron rowa domin fa inna shuha ahlakat man kana qablakum domin ita rowa ita ta halaka al'umman da suka zo kafin ku hamalatum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum ita ta sa suka dinga wato kenan zubar da jinanansu domin daga cikin fassarar shi muka ce akwai hankoran neman abin da bai zo hannunka ba saboda ka sai zama wayannan kabila suna hankoran su je su yaki wancan su kwato kayayyakin su wana suna kokarin su je su halaka wancan su ɗebo kayayyaki su kaga hamalatun ala'an safaku dima'ahum suka zo suka daga zubar da jinanan su wasu ta hallo maharimahum suka halatta ma kansu abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mu. so da ka rowa za ka ga idan mutum ya cika rowa to ku zaka kuma yana son kanon wani shi ya wasu suka ce da shuha da bukul duk ma'anan daya in ya zama wato kenan yana da rowa to kuma yana da son kayan wani idan ko yana son hankoran kayan wani zai iya yin duk abin da zai iya ya ga ya mallaki wato kenan na wani amma shi nasa ya rike idan ka auna rayuwar turawa za ka ga kusan allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da wannan matsala din allah ya ba su dukiya ba su ne amma hankoran su kullum su mallake dukiyar duk jama'a su sa yaƙi a nan su kwace musu dukiya su sa yaƙi a nan su kwace musu da wannan shuhu ne da bukul to da duk wanda suke yin haka Allah madaukakin sarki ce kar su tsammanin wannan din alkhairi ne a a zai zama musu wato kenan sharri ranar tashin alkiyama walillahi samawa samawati lalle gadan samai wal ardi da kasa duka na Allah madaukakin sarki ne ai wato kenan fa anfiqu bima ja'alakum mustaklifin fihi abinda Allah ya zama da ku kalifai a cikin sa wato kenan ku dauka ku infaki ku bayar ku taimaka musamman a wanda ba shi da shi ba daidai ne ya zama ka tare dukiya miliyoyi ka rasa inda za ka ajiye dukiya dukiya har makabarta ana kaiwa a zuba a ɓoye a kai jeji cikin gona a ɓoye a kai ina ne a ɓoye ga wa'yansu ba ce ba sha babu abin da za su iya kuma mutanen kirki ne ba mutanen shi abin nan ba kuma a dalilin ɗabe wanda kai ka ɓoye shi ne ya sasa cikin wannan halin to Allah maɗaukaki zai ke ce kar ku yi hakan nan yawwa saboda ku ciyar cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ku fa innal umura kullaha domin lamura gaba ɗayan su marji'a ila Allah ba ko masu zuwa ga Allah madaukakin sarki ne azza wa jalla mai girma da daukaka fa qaddimu min amwalikum taka in Allah ya ba ku dukiya ku dauki dukiyar ku gabatar ma yanfa'ukum cikin abin da zai amfanar da ku yawma ma'adikum lanan wato kidan makomanku saboda ko ka bayar ko karka bayar sai ya ce walillahi mirasun samawati wal gadan samai da kasai na Allah ne in ka lura lokacin da dan adam zai zo duniyan nan bai zo jikinsa akwai aljihu ba ko ya zo da aljihu inda za a sa kudi bai zo da shi ba ko ba mu taba ganin likafanin da aka masa aljihu ba mutum ya mutu za a yi masa likafani amma ya aljihu a jikin likafanin saboda inda zai sa kudi kaga ba haka duk abin da ka tara din nan anan zaka barta sadaka in an gama gaba ɗaya kowa ran da ya fice a dukiyar a duniyar ne ya bari duk abin da yake duniyar yana nan na Allah ne Allah ya gare kayansa ta kai ke ce wallahi mirasu samawati wal ardi gadan samai da kasai duka na Allah kuke zargin to amma kuma wannan majazi ne saboda in ka lura in an ce gado na ci gadon abu kaza ai ba a cin gado face abin da ba kai ka mallake shi ba na waninka ne misali a ce na mahaifinka ne sai ya mutu sai ka gada ai ba naka bane da yanzu gada yanzu ne ka gaje shi amma kafin ka zo ka mallaki abin dama na Allah ne abin a duniya ka zo ka same shi Allah ya riga ya shi ya tsara shi sannan sai ka dawo masa da kayansa kaga ba ma gado bane dama kayan Allah ne aka baka aro ka dauka dan haka shi yasa ka ce ai wadi'a ne ma ajiya ce wa malu wal aqwalu illa wadi'atun fala budda min yawmi turaddul wada'i ba dukiya da da da yaya da menene da duka ajiya ne Allah ya baka an baka kai mai gadi ne rike min wannan ko fala budda min yawmi turaddul wada'i wata ran zaka dawo da shi ma Allah kayansa zaka tafi ka bashi agon ka same shi ta tara shi jamu'un munu'un ko innal insana khuliqa halu'an idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu alkhairu manu'an haka eh, eh, eh, ɗabi'ar ɗan adam take to abin da za mu duka abubuwan zaka ka tafi ka bashi ba za ka tafi da naira goma ba to haka shi sa ba aljifu a jikin likafani daga ashe ma da aka ce Allah zai gada dadin shine mai gadan mai da kasai a'a ma'ana za a mai masa za a bar masa kayan sa ne ma ya baka je kai aro in ka gama ka bar masa ka tafi abinka shikenan kawai mun gane wannan wallahu khabirun lalle Allah madaukakin sarki mai bada labari ne mai mata amaluna da abin da kuka kasancewa da kinan kuna aikatawa ai mana biniyatiku Allah ya san abin da kuke aikatawa da niyoyinku gaba daya wa da ma'irukum da kuma abin da ke cikin zukatanku duk Allah ya sani sannan ranar lahira zai baka labari ka ce kaza ka ce kaza ko ka aiwatar da kaza ko ka aiwatar da kaza to Allah ya sa mu cika da imani amin لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله مرة كثيرة كتير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير hakika Allah maɗaukakin sarki ya ji maganar wa'annan da suka ce wai Allah maɗaukakin sarki talaka ne fakiri Allah fakiri ne me fakiri eh me bambancin fakiri da miskini waye yafi bukata a cikin fakiri da miskini kaga miskini aka ce ya dan mallaki wani abu ko yana da dan motarsa da yake gungurawa ya je ya dawo ya kai fasinjar fasinja eh, da ya dawo ya kai bulkaciwa ya dan samu abin da zai ce fani ko yana da dan kekensa da yake gurzawa ko yana da dan tarayarsa da yake dan abin nan amma dai babu wadata amma dai yana dan abin ne wanda shi ne ake kiransa miskini ko fakiri kuma wanda zai fito zogensa ya dai ka bashi guri ya nome maka ka bashi kudin ya taho ba yi da wani kadara na neman kudi wanda shi ne fakiri to su kuma sai suka ce wai inna allaha fakiru ai allah faqiri ne mabukaci ne wa nahnu agniya mu kuma mu ne wadatattu in ji wayannan mutanen ko Allah madaukakin sarki ce na ji wannan magana ta su ina ji in ji Allah madaukakin sarki ina jin su sai ibn jubair ya ce ya yi riwaya daga abdullahi dan abbas in cewa lokacin da wannan aya ta sauka man zalla zai qurdullah qardan hasana fa yudaifuhu haka ne ko lahu adafan kathira wane ne Allah aya ta sauka a cikin suratul baqara aya ta 245 a suratul baqara Allah ya ce man zallazi yuqridullaha qardan hasana wane ne a cikin ku inna sanuki alayka qawlan sakila mu ci gaba sai Allah ya ninka masa a gare shi al'afan kafiran ninki ba ninki mai yawa zalajin yahudu sai yahuda suka ce ya muhammad if iftakara rabbuka hakika ubangijinka ya zama bakiri fasa'ala ibadahu alqart gashi zo yana tambayan bayin sa wato kenan su bashi bashi yawo ta tambayan bayinsa alkar su bashi wato kenan bashi fa anzalallahu shine sai Allah ya saukar da wannan aya la kasami Allahu qala allazina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agniya hakan na ibn abi mardawi ya rubuto da ibn abi hati anan abin da zamu yi la'akari da shi shine yahudawa ne suke wannan magana din cewa ubangijin annabi Muhammadu ya zama mabukaci har ya zo yana tambayan bayansa amma kun san kuma su yahudawa ahalin kitabi ne don haka suna da littafi wanda aka saukar daga sama saboda haka sun san cewa allah ba mabukaci ba ne sun san cewa allah maɗaukakin sarki wadatacce ne amma me yasa suke yin haka suka zo har gaba ne sallallahu suka ce ya muhammad iftaqara rabbuka hakika ubangijinka ya zama fakiri me yasa ni wannan menene kan hmm. saboda haka sai malamai su suka yi nazari sai suka ce sun yi haka ne da wata manufa in ma dai sun yi haka ne su ma annabi sallallahu alaihi wasallam izgilanci istihza'an bihi wa bidinihi ko kuma sun yi haka ne tabwihan li uqala juhara minhum dan su kadar da hankalin wato kenan jahilai daga cikin su amma su sun san cewa Allah bai da wannan bukatar yawa sadaka wanda aka ce bai wa Allah madaukakin sarki rance akwai wanda aka taba gani ya tashi ya hausa sama ya je ya kai wa Allah kudi Allah ya karba ya amfani da shi Allah na sayan abubuwa ne babu abinda aka ce ka bai wa Allah madaukakin sarki rance shine abinda zaka dauka ka bai wa dan uwanka wanda kuke tare da shi shi kuma Allah ya baka lada ba shi Allah ka bayar ba lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum saboda haka idan ka dauki bashi ka bayar ka dauki dukiya ka bayar a mutum dan wanka kake bayarwa ko a gina masallaci ko a sai littafi saboda mutane su yi sallah a cikin masallacin ko su dauki littafin su karanta ko qur'ani ko wani abu makamancin wannan duka a mutane yan uwanka kake yi amma shi kuma Allah sai ya baka lada akan wannan to saboda haka Allah bai da bukata inna Allah ta'ala ganiyun Allah wadatacce ne baya da bukatan wata kenan komai a gudu kuma su yahudawa sun san wannan amma suna yi ne dan kadar da hankali ko kuma su kidimar da jahilai a cikin eh, wa'anda dama ba su musulunta ba su hana su damar musulunta din kenan ko kuma yahudawa yan uwansu ko nasara yan uwansu dan dai su kadar da zuciya su kara ma sha'awar musulunci ballantana su ce za su zo shiga sai Allah ya ce sanaktu makalu wallahi za mu rubuta abin da suke faɗa za mu rubuta wannan kuma kaga tahdidun wa wa'idun narko ne da kuma barazana Allah madaukakin ce wallahi za mu rubuta abin da suke abin wali haza qarnahu ta'ala bi kaulihi wa qatlihim al-anbiya da sannu za mu rubuta abin da suke faɗan za kuma mu rubuta kisan da suka yi ma annabawa bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba kaga in ba ka san wata ba ka san wata ba idan mutum shi ya nuna shi dan iska ne a lokacin da ya yi wani aikin iskanci sai ka je sai ka ballo masa wani abu wanda yake kuma zai iya daga masa hankali ba dai sun yi wannan magana ba Allah ya ce za mu rubuta amma kuma ai dama can Allah madaukakin sarki yana rubuta duk abin da yake faruwa amma nan yace wallahi za mu rubuta kaga wata kenan akwai tahdidi a nan gurin akwai kuma narko a nan gurin tabbas za mu rubuta abin nan sannan za mu rubuta katlihimul alambiya a bigayar haƙƙin kashe annabawa da suke yi ba tare ba su ne suke kashe annabawa ba o oh, wato wannan ɗin bayan zai kuka fara masa exilancin kuna tunanin za ku kashe shi ne ai da kun kashe annabawa ma ko kun san kuma muna rubuce da wannan ko yau wato saraka su zama suna da masani akan wannan ai haza kauluhum fillahi wannan shine magana da suka dangane da lamarin Allah wa hadhihi mu'amalatuhum ah, mu'amalatuhum rusulullahi wanda ka shine mu'amalar da suka yi manzon Allah Allah manzannin Allah kai Allah sun ce masa shi fakiri ne manzannin Allah kuma sun kama su sun karkashe su to ya ne ne tsakaya wani irin rayuwa suke so su shiga ciki mun gane wannan Allah sun gaya masa bakar magana manzannin Allah kuma annabawa sun kama su sun kashe su don haka Allah ce wasa yujazihimullahu da sannan Allah madaukakin sarki zai musu sakamako ala zalika akan wannan amma sharral jaza'i sakamako wanda yake wato kenan mafi muni sakamako mafi muni <coughs> to amma Allah kare anan shi ne <coughs> wannan kisan annabawa da aka yi a baya ne can shekara da shekaru sama da shekara 500 sun yi atam kashe annabi isa alaihi salatu wassalam sun kashe annabi yahaya sun kashe annabi zakariya sun kashe annabawa da daman gaske an ce akwai ranar da yan bani isra'ila sai da suka kashe annabawa saba'in a rana ɗaya kuma suka zo suka ci gaba da harkar kasuwancinsu ba da ba wani wani to wa'ancan yahudawa na wancan lokacin su ne suka kashe wa'annan annabawa, ba wa'annan yahudawa na zamanin manzon Allah da suke magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma me yasa Allah ya ce su suka kashe su wa qatalihimul anbiya bi ghairi hal kashe annabawa da kuka yi ba tare da haƙƙin kashe su ba shi ma za mu rubuta shi kuma za mu sakamta muku akan wannan sai malamai suka ce ai abin da ya hakan nan shine su abin da suka aikata wa'ancan kenan wa'annan yahuda ne sun yadda da shi don haka tunda sun yadda da shi Hukuncin su ɗaya da wa'ancan idan aka saba wa Allah sai ka yadda da wannan saban Allah kaga daidai ne to da wanda ya saba wa Allah ɗin da kai ɗin haka za a rubuta muku zunubi daidai wa dida ya tabbata cikin hadisi ba za a sarsa na cewa iza umilatil khati'atu kana man shahadaha wa lam yarda anha kaman lam ha, wa man ghaba anha wa radiya biha kaman shahadaha duk lokacin da aka yi sabo a ban kasa wanda baya nan sai ya ji daɗi ya ce haka ne daidai ne daidai yake da wanda yake nan haka za a rubuta masa zunubi wanda kuma yake nan yana ta faɗu don me za a yi kaza wannan bai dace ba wannan bai dace ba yana ta faɗa aka yi saban Allah ɗin ransa ta so ba to daidai yake da wanda baya nan bai ma san an yi ba saboda haka yadda da kafirci kafirci an rada bil kufur kufur an rada bil nifaq nifaqun arida bi qatl al-anbiya'i qatl al-anbiya to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ai wancan kisan da aka yi matun da kun yadda da ku da su din duka kun yi musharaka wato kina a cikin abin nan a cikin wato saban Allah madaukakin sarki shi yasa wani mutum da ya zo gurin wani sahabi yana magana cewa wallahi Usman din nan magara da aka kashe shi sayyidina Usman yake magana kisan sayyidina Usman yayi daidai sai ya ce masa da kai da su daidai kuke a wajen saban Allah saboda kai ma yanzu mun rubuta ka a cikin wa'anda suka kashe sayyidina usman saboda me saboda ya yarda da wannan ya yarda da wannan abinda abinda kai aka yi mun gane wannan shi yasa aka ce azambu shu'umun duk lokacin da aka yi aikin sabo to shu'umi ne duk wanda ya ji an yi daidai wallahi zai yi musharaka a cikin a cikin sabo haka kuma kamar aikin alkhairi shi ma idan aka yi aiki alkhairi ka ji daɗi Allah madaukakin sarki zai baka sakamakon wannan jin daɗin naka wala hada kala ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa wa naqulu zuqu azabal hariki kuma wallahi za mu ce musu ku dandana azaba ta gobara Allah zai kama su ranar lahira zai sa su a cikin azaba azaba ta gobara kaga bai ce azabar wuta ba sai ce azaba ta gobara in an ce azaba ta gobara shine wutar da take ce babu kai ba gindi ita ce wata kenan wannan irin azabar ita ce azabar harik zalika bima qaddamat zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid hmm. Allah madaukaki zake ce zalika wancanan ka hukunci da muka yi akan wannan ba mun yi hukunci akan cewa daidai suke da wayancan wayanda suka kashe annabawa ba yauwa to mun yi haka ne lima qaddamat aydikum saboda sakamakon abin da hannayenku ta gabatar ma'ana sakamakon abin da ayyukanku ta gabatar wa anna allaha laysa bizallami lalle allah madaukakin sarki ba mai yawan zalunci ne lil abidi wato kenan ga ba ayu qalu lahum zalika taqri'an za a gaya musu hakan nan ne saboda kwankwasa wato bikan da kuma yin gatse wata hakiran da wulakantarwa wata zgiran da kaskantarwa a kalkantar da su saboda Allah ke wannan zami uku haka ne saboda abin da hannunku ta aikata amma me yasa yake bi ma kasabat aidikum me da sakamakon abin da hannunku ta aikata saboda mafi yawan ayyuka hannu ne yake wucewa gaba duk ayyukan da za a yi mafi yawan su hannu shine akan gaba a wajen aiwatarwa shi yasa yace bi ma kasabat aidikum asalin sa ya kamata ya zama aidiyukum tunda aidi shine fa'il ya kamata ya zama marfu'i to amma kuma saboda fikal sai aka cire wannan rufa din sai zama ku saboda haka abinda hannunku ta aikata ma'ana abinda kuka aikata kenan wannan sakamakon aikin ku ne da kuka aikata a nan gidan duniya shi yasa Allah zai sa ku a cikin azaba ta gobara Allah madaukakin sarki ya sauke to mu je الذين قالوا إن الله آهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله madaukakin sarki ce allazina qalu inna allaha ihda ilaina سوى wayannan yahudawa har yanzu su ne fa wa'annan da suke cewa ai mu Allah ya yi mana alkawari tsakaninmu da Allah akwai alkawari annabi sallallahu ya kira su zo su karbi musulunci ya karanta musu alkur'ani ya musu bayani ya musu komai da kuma ya gama bayani sassaf kuma sun tsaya sun saurara abin ake jira a jira sufan ɗinsu zan karɓa ko ba su karɓa ba sai suka ce ina ina la ila ila ina Allah na lera sule mu tsakanin mu da Allah akwai alkawari cewa ba za mu yadda da kowane manzo ba hatta ya tunabi kurbani sai ya zo mana da abin da ake kiransa alkurbani wannan kurban din kuma ta akulu hunnar wanda wuta za ta cinye shi kurban shine wato kenan mutum ya ɗauki wani abu ya ce gashi sadaka dan Allah to idan ya fitar da shi sadaka dan Allah sai wuta ta zo daga sama farasal sai ta zo ta kone abu to kenan Allah ya karɓi wannan Allah ya karbi wannan aikin a baya ko kuma a gaba za mu samu inda Allah madaukakin sarki ya magana ƴaƴan annabi Adam wato la alaihi nabi ibn Adam bil haqqin ko iz qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar ka tuna ƴaƴan annabi Adam guda biyu da Habil da Qabil lokacin da suka rikice akan mace guda daya wanda yace ta wace wanda yace ta ko yawwa ƴaƴan annabi adam alayhi salatu wassalam a shari'ar su a wancan lokacin shi annabi adam da matarsa sukan haifi ƴaƴa bibbi bibbi ɗa namiji da ɗa mace ɗa namiji da ɗa mace ɗa namiji da ɗa mace da ƴa mace to ya za a yi duniya ta yaɗu sai shari'ar wancan lokacin ta halatta mutum ya auri yar da suke uwa ɗaya uba ɗaya tunda babu wani mutum a duniya kuma in ba adam da matarsa ba saboda haka uwarku ɗaya ne ubanku da sai an ramu aure amma dai za a ɗanyi alternative ni an haife ni da ya mace kai an haife ka da ya mace sai an aure ta ka sai ka aure ta <coughs> to qabil sai ce ba zai yadda habil ya aure sa ba aka rikice je gaban annabi adam annabi adam ya gaya wa Allah ka ce to shige nasu sadaka mana a gani wanda Allah ya karbi nasa shine zai aure ta sadaka sai kowa ya kawo sadakarsa sai zo ya aiki wanda ya kawo rago wanda ya kawo abin gona to sai wuta ta zo ta daga sama sai ta kone na habila kenan nasa aka karba na wannan ba a karba ba ko to wannan shine ake kiransa qurban fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar sai aka karbi na ɗayan ba karbi na ɗayan ba shi da ya fushi je sai kashe shi ma gaba daya don gurgu sannan idan da an je jihadi aka yi jihadi in aka samu ganima sai a tara ganima da kuka samu gaba ɗaya sai ajiye sha guda sai ku koma gefe ku jira idan jihadin ku Allah ya karba wuta sai ta zo daga sama sai ta zo sai ta kone abin shikenan sai ta Allah ya karbi jihadin ku ba za ku tafi da komai ba Allah ya karbi jihadin ku to a cikin littafin su ɗan bani Isra'ila akwai wannan magana cewa duk lokacin da za a aiko manzo za a aiko shi da qurban shine in yazo yace ni annabi ne sai ina hujja hujja sai kawo abu ya ajiye sadaka sai wuta ta zo daga sama sai ta kone to amma daga zamanin annabi isa alaihi salatu wasallam sai aka soke wannan saboda me ita wannan qurban din wato hujja ce amma hisiya ta zahiri mu'jiza ce ta zahiri kuma daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya nufin zai daukaka al'umma gaba ɗaya ta duniya wato za a samu abin da ake kiransa rukiyil akali ci gaban kwakwalwa saboda haka kwakwalwar dan adam za ta tashi sama za ta tashi sama za ta fahimci abubuwa da dama gaske wanda na baya ba su fahimta ba don haka za su kirkira abubuwa da dama don haka tun daga kan wancan lokacin sai aka soke maganan mu'ujiza ta zahiri saboda daga kan alkur'ani ba za a sake aikowa wani tafi ba don haka sai aka kawo mu'ujiza ta hankali duk iliminka to in ka duba cikin alkur'ani za ka gajiya sai Allah ya ba wannan wannan bai hana Allah madaukin suke bai annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na zahiri ba amma ba su ne wato kenan babbar mu'jiza sama mu'jiza ba ba ta ce alkur'ani ko afil haqqi shakkun ba da alfi dalalatin taqaddama ha zikrun madadara yuqra'u shine alkur'ani kenan mun gane wannan sadaka sai aka soke sai zama daga yanzu mu'ujizan da za a kawo mu'ujiza ce wadda take ta ilimi ta hankali wadda yake za ta iya zama istimrari har wancan lokacin saboda yanzu idan aka ce sai da mu'ujiza ta zahiri duk lokacin da yanzu wani malami a cikin mai tashi yana karanta mana alkurani sai mu ce kawo mana kurban ina zai yiwu babu wani annabi da zai zo shi kaga babu kurban ko don za duk karatun nan ba za mu saurara ba da mun zo alaran ma ya bude alkurani an fara jan aya sai ku kawo mana kurban Eh, inna allaha hida ilaina an numina li rasulin hatta tina bi qurbanin ta akulu hunna haka inda ba tsafi zamu yi bai na zamu iya kawo ta daga sama <laughs> to zo ta zo ta abin to saboda haka sai aka janye wannan kuma su sun san an janye wannan an soke wannan saboda shari'a ta zo aka caccanja aka kara sauki a mutane to sun san wannan amma duk da ka saboda ta'annuci sai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ahida ilaina lalle mu Allah madaukakin sarki ya mana alkawari tsakanin mu da shi Allah numina na rasulin ba mu sake da wani manzo ba sai ya kawo mana qurbanin ta kullu hunna yazo ya kawo sadaka ta abin sadaka kai ma in manzo ne ka kawo mana qurbanin ta kullu hunna mun gane da suka faɗa masa yawa to ka gani saboda haka ala ta takziban li haula'i sai Allah maɗaukacin sarki ce don kokarin karyata za allazina za'amu <coughs> wanda suke riyawan cewa yi da ilaihim wai sun yi alkawari tsakaninsu da Allah fi kutubi a cikin littattafansu Allah yi uminu li rasulin cewa ba za su yadda da manzo ba A ya kuna har sai ya zama mu'jizarsa anna eh, man tasaddaka bi sadaqatin min ummatihi in an yi sadaka a cikin al'ummansa ko ah, fatukubilat ah, minhum wai ana son a karbi wannan to shine an tunzila narun mina sama'i ta ha sai wuta ta sauko daga sama wato kenan ta cinye to yanzu ba haka bane ya za a yi sai Allah kuke sarki sai musu raddi da abu na hankali sai ce ga gaya musu ulqad ja'akum rusulun min qabli a yi manzanni yanzu ba maganin kurban ake ba saboda ba ƙurban kuke so ba ta'annuci kuke so yi manzanni sun zo kafin ni ƙabli kafin ni muhammadu Bilbayinat sun zo da ayoyi da suke bayyananu hujja hujja kala kala Walbarahim Wabin wa bil sun zo ma da abin da kuka ce din kurban din yi annabi zakariya ya zo da kurban annabi yahaya ya zo da kurban isa alayhi salatu wasalam ya zo da ƙurban su ma ai binarin ta karabin wuta ta zo ta cinye wa'annan abun amma su din fa lima muhum me yasa kuka kashe su kaga yanzu ba maganar qur'an kuke ba indai magana tsakanin Allah ne sauran annabawa sun zo da qur'an zahiri wuta ta cinye amma ba ku yadda ba kuka kashe su to ni ma yanzu in na kawo qur'an ai ba za ba za ba za ba za ku yadda da ita ba tunda ba ku yadda da na baya ba bil hasali ma wa'ancan ai zuriyar ku ɗaya da su duk ƴaƴan bani Isra'ila ne ƴaƴan annabi yaquba ne zuriyar ku ɗaya da su kuma sun zo muku da hujja bayyananu sun zo lazi kultun da abinda kuka faɗa ɗin kurban ɗin ma gashi sun kawo muku amma ba ku yi imani ba falle tumuhun me yasa kuka kashe su in kuntun sadiqina in dai tsakani da Allah da gaskiya kuke dan haka kenan kun ga yanzu ne ma ba kurban kuke so ba mun gane wannan kaga sai aka musu raddi wato kenan a hankalce kenan to yanzu ba haka ba me suke so kenan to ta annati kenan kenan gaskiya ce ba kwa santa ai ba a yayin kurbani yanzu tunda an karbo din an kawo din ba ku abin nan ba ah, ba ku ba ku yadda ba kafin su yahudawan wannan su fada maka makamai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za lan numina laka hatta menene alalama hatta tufajira lana min al-ardi yambu'an aw min ayakuna laka baytun min zukrufin autar kafin sama'i falon nume na hatta ta alaina kitaban na ko ba ka suka ce ba suka ce annabi muhammadu a makka kenan wani a madina ne ake wani magana ta kurban din a makka mutane maka suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai ka share gonan nan gaba ɗaya duwatsun gefen maka na a cire su muga gona mai kyau lambu ya fa ya tashi Muga komai abin da za mu ci ko au menene ne ay laka baitun ko kuma in ba haka ba a cikin maka muga ka ta fara gida a gina shi duna zinari a gina komai da komai sai dai mu rika shiga muna ce muna sha kawai au me autar kafi sama ko muga kafura sama kafura sama ka je ka karɓo mana littafi ko kai ko ka tashi sama ba za mu yadda da wallan numina rike ba za mu imani da wannan farawa da kai sama ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u har sai ka kawo mana littafi daga sama muna mu zo muna karanta ga qur'ani fa an ba su amma ba sai da wannan ba sai an je wani sama an kawo ne kaga duk wannan ta'anti kuma wannan yana karantar da mu dabi'a irin tamu ta 'ya'yan adam duk lokacin da ba ma son abu mun dinga kawo hujjoji da dalilai hujjoji da dalilai muyi justify maganar mu ko ra'ayin mu ba kowaye Allah maɗaukakin sarki yake masa muwafaka ko da baya so in dai gaskiya ne ya rufe idan sai karbe ta ba mun gane wannan in dai raina baya son abu to na dinga kawo dalilan kushewa na dinga kawo dalilan kushewa na dinga kawo da bazan taba ganin alkhairi a jiki ba ko da akwai alkhairin ko da akwai alkhairin mun gane idan kuma ina son abu na dinga kawowa yabo na dinga kawowa yabo na dinga kawowa yabo na dinga kawowa yabo ko da akwai matsala a ciki idan na zai rufe ba zan ga wannan matsalar ba wanda yana daga cikin ɗabi'un ɗan adam sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi Allah ka kiyaye mu ya zama kawai shi idansa a buɗe yake gaskiya yake nema in ta bayyana masa zai karɓe ta ko da bata masa daɗi ba kuma irin su imamu shafi'i suna mutanen da suke cewa ma na a hadan illa warajatu anna al ta zaharu ala yadihi ban taɓa yin munaza'a da wani mutum ba akan wani abu na addini face ina addu'a Allah ya sa shi yafi ni gaskiya Allah ku ji abu eh, menene wani ne ce Imam Shafi'i in dai za su yi jayayya da wani mutum akan wani abu na matsala ta addini to Allah Allah yake gaskiyar ta fita a bakin wancan din Allah ya to me hikimar wannan kuma sai ta in gaskiyar ta bayyana har na mi na kare da shi mi na kare da shi amma in ta bayyana a gurin safa na karu Abin da ba sani ba yanzu na san shi ko ba gaba ne in dai ni ne na sani kan ni ne mai gaskiyar ai dama da na sani kan na riga na san shi ni kuma kullum so nake in karu sadaka Allah yake Allah Allah yake ba kai ne mai gaskiyar kuma da zaran ya fahimci kai ne mai gaskiyar kuma zai karbe ta sadaka ba kowa ya Allah madaukakin sarki yake ba shi wannan ba sadaka Allah ya ce musu to ba wancan kuke so ba don inda qurban kuke so lokacin da wancan annabawan suka zo su da ba ku abin nan din su ba kun ga kafin kafin su mutanen makka ma haka suka yi amma mutanen makka wani Allah wani ansa Allah ya ba su bayan sun gaba kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula Allah ya ce musu a ka gaya musu tsarki ya tabbata goben gijina na ni mutum ne manzo ne kawai ba wannan ne aiki na ba me yasa ba a yarda ba ai ya kamata a ce ubangiji dan tabbatar da manzancin canza sallallahu alaihi wasallam a mutanen makka ai masa duwaye na abubuwan a kawo gonar a masa gidan katafaren a kawo littafi a kawo mai dan su yadda da shi Allah bai haka ba wayannan kuma ya kamata a kawo musu kurban din su gani nan ma Allah bai haka ba me yasa saboda ba ƴaƴan adam ne ya kamata su rika determining abinda da Allah zai na yi ba ko ba ka bane sadaka da zanzan suna son abu shikenan sai sai sai ayi da zanzan suna son a ubangiji Allah yana da tsarin sa kuma yanda yake so haka za a yi in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka ki amma dai akwai sakamako mun gane ba kuma kafirai ko ko ko ko yahudawa ba ko mushrikai ba a'a hatta mu'minai yanda suke so in ba haka Allah yake so ba abin ba zai faru ba a lokacin da suka maza annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ai ya so a sako da aya Allah madaukakin sarki yace masa bani sadata an tafi nafakan fil ardi aw sulaman fis sama'i fatatihum bi aya to Muhammad tunda ka matsu hankalinka ya daga akan wannan al'amari sallallahu alaihi wasallam in ka da wani hanya da za ka shiga cikin kasa ko za ka sa wata kuranga ka je sama fatatihin da ka je ka kawo musu aya bismillah hmm bismillah Allah ce ba haka bane sai ce me walau sha Allah la ja'alahum alal huda inda Allah ya so da ya sa kai shari'a inda Allah ya so da haka ba damuwarka bane kawai na ga fada ne kawai inna ma alaikal bala wa ilaina alhisab naka ka isar ne inda Allah ya ga dama da ya sa mutane duka akan shirya amma akwai wata manufa da Allah madaukakin sarki ya mutane a haka kaɗan ne suke karɓar shirya kaɗan ne suke aiwatar da ita kaɗan ne suke aiwata kalilun min ibadiyar shiko kuma hakan na ubangijin kai so sai dai muna roƙon Allah ya samu a cikin wannan kaɗan ɗin mun gane wannan yawwa fahimkar zabu kawai فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر Allah madaukakin sarki ce fa in kazzabuka idan sun karyata ka ya Muhammad fa in kazzabuka in sun karyata ka kar ku zuba rusulun min qablika hakika an karyata manzani da suka zo kafin ka to da karka daga hankalinka ja'u bil bayyinati su ma wa'ancan din sun zo da hujja bayyanannu wa zubur sun zo da littattafai wal kitabil munir sun zo da littafi ko mai haske ai ma'ana la yuhnika takzib haula'i laka wayannan da suka ta kan karka ji rauni kwata kwata karka daga hankalinka falaka uswatun kana da abin koyi biman qablaka min rusuli kai koyi da wanda suka zo kafin ka cikin annabawa alladhina kazzabu. allazina kuzibu ma amma ja'u bihi wanda aka karyata su da abin da suka kawo din min albayyinat na hujja bayyanu annaba sun zo da hujjoji bayyana amma an karyata su to amma ya suka yi daga hankalin su suka yi hakuri suka yi ko kada ka kai ma kai koyi da su wahiyal hujjaj shine hujjojin da aka basu su walbarahin da kuma dalilin alqatiya wa zubur da kuma wato kenan littattafai in an ce zubur ay alkutubu al minas sama'i littattafan da aka karbo daga sama shi da ake kiransu az-zubur zabur daya zubur da yawa ko kasuhuf suhuf kace suhufi ibrahima wa musa ko <coughs> littattafai da aka saukar wato kenan a sama amma ko sai ce wal kitabil munir da littafi wanda yake mai haske alwadi aljali shine wato kenan alqur'ani to duka wayannan ah, annabawa sun zo da su kuma duk an karyata su to shine me yasa zaka abin nan me yasa zaka daga hankalinka wannan aya idan mulka lura da ita fa in zabuka. idan sun karyata ka in kaga harafin sharadi ne idan aka samu sharadi kuma ya kamata a samu jawabu shart idan sun karyata ka ayan karyata wasu manzanni kafin ka kuma jawabin sharadi ya kamata ya zo shi wato kenan kafin sharadin sai an yi sharaɗi sai jawabin sharaɗin ya zo shi misali ka ce in ka taɓa zan da ke ka kaga ya kamata a ce sai an taɓa ɗin sannan dukan ya biyo baya haka ne to amma anan sai ya zama wani iri daban fa in zabo ka faqad kuzibar rusul in an karyata ka to ai an karyata manzanni in har sun karyata ka ai an karyata manzanni to karyata manzannin kuma ai ya zo kafin wannan sharaɗin haka ne to ya kamata ya zama haka wannan yana daga cikin gabobin da wa'anda suke masu suka addinin musulunci suke suka cewa ga sharadi ya zo shi <laughs> jawabu sharadi ya zo kafin sharadi eh shek shi arabi ya musu dariya ce musu gane ka al'amarin bane ai abin da ake nufi a rai shine fa in kazabuka in har sun karyata ka to kada ka raunana kada ka daga hankalinka abin da zai sanya masa zuciya kuma cewa karya shi shine ai kafin sa ba manzanni an karyata su so da yanzu jawabin shardin yana nan da gadir ne mun gane wannan wa in kaza muka na nan yace fa in kaza muka Tauhan, kada ka raunana kar ka daga hankalinka in sun karyata ka kar ka daga hankalinka mun gane wannan a to amma me yasa ba zan daga hankali da hato kafin kama ba an karyata annabawa ba yau to kaga wannan shi zama kaman tasliya ne wato kina a gare shi sallallahu alaihi wasallam to mu je malam kullu nafsin Allah madaukakin sarki ce kowace rai za'iqatul maut wallahi za ta dandana mauta za'iqatul maut za ta dandana za ta dandana mutuwa inna ma tawfana ujurakum abin sani za a cikanta muku ladaddakin ku wato kenan ranan tashin alkiyama anan Allah madaukakin sarki yana bada labari yayi dangane da wato kenan abin da zai hade dukkan halittu gaba daya cewa kowace rai za ta dandana mutuwa babu ran da za ta tsira babu ran da za ta kamar yadda Allah yake cewa kullu man alaiha fan duk wanda yake kan ban kasa zai kare kenan kaga duniyar gaba ɗaya tana da wani ajali musamman tana da wani ajali don haka akwai wata goal akwai wani purpose akwai wani dalilin da sa Allah ya duniyar kanta tunda an ce duk abin da yake kan duniyar zai kare kullu man alaiha fani duk abin da yake kanta zai kare kaga yanzu anan ba lalle 'ya'yan adam ba ba dabbobi kadai ba ba koguna ba ba bishiyoyi ba ba duwatsu ba duk abin da yake kan ban kasar na akwai da zaka neme shi ka rasa kullu man alaiha fani zai kare gaba daya wa yabqa wajhu rabbika zil jalal wal ikram da ka fuskar ubangijinka mai karamci shi ne ikon Allah madaukakin sarki ne kawai zai wanzu to anan sai Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa nan kuma ya tafi tashi akan masu rai kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai duk abin da yake da rai sawa'u mutum ne ko dabba ne ko tsuntsu ne ko tsiro ne ko wani abu makamantar inda yana da rai to zai ɗanɗana mutu amma waccan cewa ta kullu man alaiha duk abin da yake kan ban kasa kina ko wa huwa ta'ala wahdahu shi Allah madaukakin sarki shi shi kadai shine allazi la ya mutu wanda baya mutuwa wal jinnu wal insu ya mutuna amma mutane da aljan dukan wannan masu mutuwa ne wa kazalika mala'ika haka ma mala'iku wa hamalatul arshi da wanda suke dauke da al'arshi su ma duka za su za su wato kenan mutu wa yanfardul wahid al ahad al qahhar sai zama komai da yake ban kasan nan da wanda ma baya ban kasan zai mutu sai a bar Allah madaukakin sarki shi shi kadai a cikin ikonsa biddaimuma wanda ya kadaita da dawwama wal baqa da wanzuwa fa yakuna akhiran da haka Allah madaukakin sarki zai zama shi shi kadai na karshe kama kana awwalan kamar yadda shine na farko wa hadhihi al-aya wannan aya fiha ta'ziyatun li jami'in nasi ko akwai wato kenan e, gaisuwa ko ta'ziya ga dukkan mutane gaba daya fa inna la yabqa ahadun ala wajhi al-ardi za a zo wani lokacin da babu wanda zai zanna ko da mutum daya a ban kasa amma kuma in ka dubi tsarin duniya sai ka ga kamar hakan din ba za ta zo ba saboda idan ka duba garin nan a lokacin muna yara kanana ka auna shi yanzu ta kusan garin ya ninka kansa kowane gida in ka jika inda gidan da babanka ne da kannansa don za ka samu gidan ya bunkasa ya bunkasa ya bunkasa ya fi haka saboda ka red na haifuwa kullum ya fi red na red da mutuwa kullum bai kai na haihuwa ba kullum ana haifuwa ne fiye da yadda ake mutuwa ana haifuwa ne fiye da mutuwa inda ke faruwa nan kasar haka ke faruwa sauran kasashe kaga kenan haka ne babu ranar da za a ce abin nan to amma Allah da sarki ke ce a akwai lokacin da abin nan zai kare gaba da sun haka akwai ranar da duniyar za a tare ta gaba ɗayan ta kawai akwai nan da ya inna zalzalatin sa'ati shay'un azimin ko akwai wani fika fi suri fa sai kaman fi samawati wal man fil ardi illa man sha'a rabbuka saboda haka akwai rana ɗaya da za a zo a kura kafa duk kowa sai mutu shikenan magana ta mutu saboda tana nan duniya an yi ta ne ila ajali musamman zuwa wani specific period of time wani lokaci wanda yake a daidai in wannan ya zo iza ja ajaluhum la yastakiru satan wala yastaqdimuna yawa wannan kuma dama an ce ba zai faru ba sai duniyar nan technology ya cika ta cap da duniya hatta idza akhadhat al-ardu zukrafaha sai duniya ta yi ado ta ko'ina wa zayyana ta yi kawa ta ko'ina wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha mutanen duniya suna ganin kan sun samu karfin duniya sun samu mulkin duniya sun samu technology komai yana tafin hannunsu a lokacin da ataha amruna laylan aw nahara ko dai da daddare kawai a hura kafo shikenan kowa tashi oba ko kuma da rana a hura kafo kawai shikenan kowa ya fito yana activities ɗinsa wasu na kan jirgin sama wasu na cikin motoci wasu suna cikin masallaci wasu suna gidan magajiya a lokacin kawai sai fura kafin shi kenan hatta ya mutu kowa sai ya mutu fa idan qadatil mudda in lokacin yayi shi kenan wa faragat eh, nafta alladhi qaddara Allah wujudaha min sulbi adam idan dai ya ka lokacin da aka ce yan adam din da za a haifa na karshe an riga an haifa shi kenan ya kare wantahat albariya yan adam sun kare abin kasa a lokacin kamar Allahu alqiyamata sai Allah maɗaukacin sarki ya tsaye da alkiyama wajazal khalaiqa ya sakanta mahalittu gaba ɗaya bi a'maliha da wato kiran ayyukan talikai Allah sai ya sakanta ma kowa ladan aikinsa jalila hawa haƙiraha da babban da kankan kalila hawa kasiraha dan dan kadan da mai yawa kabira hawa sagiraha da babba da karami duka don haka fala ya zulama ahadan ba za a zalunci kowane mutum ɗaya miskalar zaratin ko da kwacin kwayan atom ba za a zalunci mutum ba da haza kala saboda haka shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma tawfana ujurakum yawmal Ko kowa za a cikanta masa ladan salan tashi kiyama cap cap yanda kai aikin ka za a baka ba ba da za a rage maka ba abin da za illa iyaka ma Allah yakan bada bonus ne in ya ga dama a cikin wata kenan falalansa don mu je malam ba man zai anin nari duk wanda wato kenan aka nisantar da shi ga barin wuta haka ne ko wa kila janna aka kuma shigar da shi wato kenan gidan aljanna aka nisantar da shi kaga abun guda biyu ne na farko zuhuziha anin nari an nisantar da shi daga wuta shi ba zai shiga wuta ba in baka shiga wuta ba ba ko sharadi sai ka shiga aljanna ba zaka iya baganiyar ka kawai a bakin akan ta akan kwararro mutum yana ga gidaje kana yawa akan titi ga gidaje baka da ikon shiga to amma bayan an masa haka zaka ce urikil jannata sai aka shigar da shi wato kinan aljanna duk wanda aka masa hakan nan da fasa hakika wato wannan mutum ya rabauta ya rabauta ai ya rabauta min jan eh, min jan nari wa najaminha ko ya rabauta ta hanyar bangaren wuta ba zai shiga ba na biyu udikilar jannata an shigar da shi aljanna don haka kawai ya riga ya rabauta Allah ka samu na daga cikin wayannan mutane Allah ka nisantar da mu daga wutanka Allah ka shigar da mu aljannanka da rahawanka kuma lahayatu duniya lalle rayuwar duniya ba komai ba ne illa mata'un face wato kenan kayan jin daɗi ne gurur na rudi yau kaga wannan akwai abin nan eh, akwai kasru mal hayatud illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane ba ita ba komai bane face kawai rayuwa ce jin daɗi ne amma na rudi ai wato kenan tasgirul li sha'anid duniya da Allah ya faɗi hakan nan din sai kawo kasur adatul kasri da ma da kuma illa harfu na fayin wal istisna to yayi haka ne dan ya nuna cewa duniyar ba komai bace tasgiru ne wata haƙirin da wulakanta li amriha ga al'amarinta to an kar mutun ya dauke ta wani abu ne eh ha da ni'atun kuma ita mummuniya ce faniya mai karewa kalilatin yar kadan za'ila mai gushewa dama ba ta da yawa ba ba ta da abin nan ba haka ba to ina ina ina ina na gaba wanda suka abin nan eh ainal azamuna nadan wa ba'san manya manyan mutane bayo ina suke ko daraju kama darajal qurun wa galahum ma galahum wal mar'u ghayr mukalladi ko gaba daya duk sun kare sun kare tun daga zamanin farko ake sa karni kaza ya kare karni kaza ya kare karni kaza ya kare karni kaza darajo kama darajar kunu wa galahum ma galahum duk abin da ya halaka da su ya halaka da su kowa ya mutu wal mar'u ghayru mukallad dan adam ba zai tabbata ba dan adam ba zai tabbata ba wani bawan Allah ya ga wani